matsala wato ko da da babu social media malamai suka ce kemara ba ta zama hujja kuma kemara ta nuna mutum ga shi yana satan wani abu sai ya zama shaida a matsayin cewa shi ya sati abu na yanzu da allah ya kama zamani ana iya jujjuya abu mai sunan sabon abin da ya fitan nan ai komai abin da baka yi ma za a nuna kayi da hoton da muryar da komai za a iya sawa zamani abin nan to sai za a yi da tun da can ma da ba a haifi intanet ba ma bai zo duniya ba malamai suka ce mara ba ta kaiwa ba mai hujja ka ga dai ba a tunanin a lokacin za a iya wani dabara a canja ta ko aka ce sai dai ta zama karina me ma'anar karina ta zama kamar dan dalili da zai a karfafa bincike a kai akwai ɗan alama ga ce kyamara ta nuna shi irin kyamarorin da ake sawa a gidan nan to sai a kama shi na shiga wani fita ba fi da barawo in an samu shaidu sun tabbatar shi kenan in ba a samu ba kuma a riƙe shi a haɗa shi da Allah ko a ɗan kora shi kaɗan har ya faɗa da kansa cewa shi ya ɗauki wannan abu ko shi wannan laifi idan bai faɗa ba sake shi za a yi ko a da amma yanzu irin malin da za a zo a cancanta abubuwa ta take kai mamaki ma inda abun ya taya ma za a yi wannan abu ya zama ko sauti ko ni ko ya iya zama ya iya zama abun nan a shaida zai taba zama shaida wajen alƙali ba na'am a wanda ke cewa salamu alaikum malam ina kara basira suke tambaya suke shin mutum mutum ne ya sani masara dubu sittin lokacin kaka to yanzu kuma sai fas makaranta fari sai wani ya zo yana yi bashi a bashi bashi sai ce a sai dai faɗin zai biya shi a yadda ya tsaya wanda ya halatta ya halatta ma'ana yanzu shi ya sai masara muƙaddara dubu sittin yanzu kuma masara dubu talatin Sai zai ce bashi bashin masarar nan a dubu sittin da kaka zai biya shi dubu sittin ya halatta ai masara ne da kuɗi ko misalinsa kamar mashin ne keke na fi ana kai da shi miliyon biyu ko kuma kaso sayan bashi sai aka ce sai dai miliyon hudu ya halatta ba da bambanci da wani kada ka ya halatta in kara wa kayana farashi saboda bashi za a ci bashi za a karbe shi kuma ya halatta in in na nemi aron kuɗi ba za a bani ba ina neman aron miliyan ɗaya ba wanda zai bani amma ina nemi bashin kayan miliyan ɗaya a miliyan ɗaya da rabi ina yi shi miliyan ɗaya da rabi zuwa bayan wata biyu ko wata uku za a bani bashinsa ya lafi in saya a miliyan ɗaya da rabi kuma in je in sai da shi miliyan ɗaya in je in na, in lokacin biya yi in biya miliyan ɗaya da rabi ya lafi. jiki na farko da ka sai kaya da tsada saboda bashi sunan sa bai utakafi shi kuma ciniki na biyu wanda ka kai ka da tsada da bashi ka je ka sai da shi da arhadun biyan bukatar kasunan sa bai ko kowanne ya halatta babu wani dalili da ya haramta a qur'ani ko a sunna kuma malamai sun yi ittifaqi akan haramcin sa bai usaru ne ku ya sami taimiya ya haramta shi shi ma kuma babu dalili a kansa shi na ƙarshen amma na farkon a ƙara bashi a ƙara maka farashi saboda bashi ku ya sami taimiya ya halatta bi dalilin kitabi wa sunna wa ijma'il muslimin Qur'ani ya halatta shi suna ta hadisi ya halatta shi ijimai musulmi ya halatta shi amma kuma sai ya haramta kuma cewa sai kuma ka je ka sai kayan mutum da arha saboda ya biya bukatansa ko saboda ka ai ya shiga lalura aka ta sai ba hujja ba ne bai bukata ya fi dogon buri ba nasi da ya haramta shi shine bai uttawar wanda duk sauran malamai kuma sun halatta shi ko da ka halal ne wannan abin da ake yi kuma ana yin sa da yawa a yanzu ka san amfanin gona fadi wasu sun su ya don su ciri ba kuma shi abu ya zo ya faɗi ko kuma ka noma kana jiran ya ɗan ƙara tsada a siyar to sai kuma abin ya zo ya bada mutane wani kuma yana son yin noma ya buɗe gonakan a tunaninsa ɗan buhunsa ashirin da ya ajiye zai masa wannan noman inda irin bara ne to sai abu ya zo ya faɗi yanzu buhu ashirin bai zai masa noman ba sai da buhu hamsin ne zai masa wannan noman to zai je ya karɓo aron buhu talatin amma bisa zai biya da kuɗi dubu sittin sittin idan ya yi nomansa daga kayan ya sai da zai biya wannan mutumin dubu sittin sittin ya halatta da eh, in kana ganin babu riba to kar ka karɓa kawai shi ne in kana ganin ya wannan akwai babu riba a ciki to dama ai kai kaga dama kace za ka karɓa to da ka sai ka haƙura in ka yi lissafi ga ba za ka fita ba amma dai shari'a kan ta halatta don canjin kuɗi ne da ne da kadara kuɗi da kadara riba ba ta shiga a ciki amma kuɗi da kuɗi in ba ka dubu talatin ka ban dubu sittin wannan riba ne in ba ka bo masara ɗaya yanzu da kaka ka biya ni da buhu biyu wannan riba ne haramun ne amma in ba ka masara buhu ɗaya a bisa kuɗin masara a yanzu buhu biyu amma kuɗin za ka ba ni in kaka ya yi to wannan kuɗi da masara ne ya halatta ko kuɗi da gero ya halatta ba da ka kuɗi da kadara riba ba ta shiga na wani ke cewa asalamu alaikum malam mutum ya aika aka ba shi ajiyar kuɗin gado amma sai amfani da wasu kuɗaɗen daga ciki kuɗin gado to yanzu idan ya tashi biya ya zai yanzu mai tambaya nan ya zai ban da je ne mai biya ga kuɗi wa ce ka ci kuɗin gado ba kai ka ci ba wasu da ka je kila ka san za ka iya biya ne sai ka je ka sai da kadaranka ka biya ko ne abu yake son gida ya a fitar da shi ko bai fitar da shi a tambayar. ba ko yana nufin ya halatta a baka ajiyar kuɗin gado ka yi amfani da shi ka kaga wani ya danganta da kaiwa ne in kai mai arziki ne aka baka ajiyar miliyon ashirin na gado ka je ka yi ka kashe ta wannan makaruhi ne in ya zama na kana da arzikin da duk lokacin da aka nema za a samu amma in kai talaka ne haramun ne ka je ka kashe saboda in an zo aka nema za ka dinga zare ido ka dinga ƙarya kana ta wallahi wata wani abu na siya bari dai yanzu akwai kuɗin da yake amma wanda na bawa ajiyan baya nan yi tafiya ne amma zai dawo to ya shiro wallahi bai samu ya dawo ba amma dai ran juma'a zai kaga duk ka cutar da ni me arziki an da mai dukiya ko da daga baya ka biya shi ba da tunanin ba za a ba kuma bayan hada da kotu ko makamancin wani ba za in ka san ba ka da shi ka ɗaki in ka ba za ka yaje ba karka karba amma mutum dama mawadaci ne don ya kashe sun yi ne ba ni abin nan miliyon ashirin cikin dinnan muna bukatar sa zai ciro a jihun sa fafa sai sai in baya da shi ma zai ce galawa ne ban haron miliyon ashirin zuwa jibi ba ka sai bayar kawai shikenan ya mero wancan kaga wannan yake sa ka ce makaruhi ne ma'ana rashin kashewan shi yafi amma ya kashe bai aikata haramun amma wanda baya da shi ya kashe wannan kudin haramun ne saboda wajen biya da a samu matsala to shi kuma ƙaran mai yana fahimtar jefe ya zai biyan yana zai tsoro ne abu a sama ne ko bai zai tsora wani ya zai tsora a baka ajiyar dukiya ta yanzu ka zo biya kuma sai ka ƙara wani me za ka ƙara ta ayyan da aka baka haka zaka bayar ba maganan ƙara wani abu ko da ya kashe kai ko kasuwanci ya shiri ba misali tambayin da ya ce miliyan ashirin ne na gado ita nan sai aka bani a biya sai na juya ta kafin a zo karɓa ta zama miliyan sittin na riban miliyan arba'in to wannan miliyan arba'in din naka ne ba na su wani ashirin za ka mai musu ko da ina gobara za su wata cinye jarin ka gaba ɗaya ko yan fashi da makani su zo su maka fashin miliyan sittin dukanta ai kai kaɗai ne kai asara su bata tafe su ba dole ne ka biya su miliyan ashirin din su tun da ka taɓa ta amma inda ajiya ne kawai baka taɓa ba inda ka ajiye ne aka zo aka sace su aka sace wa kuɗin ba kai ba amma kana taɓawa kuma to ya zama bashi yanzu ba ba ajiya ba ne na'am wannan ke samanin miji idan mutum ya saki matarsa hmm. a gidan shi za ta yi ita ko a gidansu ito haka qur'ani yace la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyin kar ku fitta su suna kar su fita sai dai sun zo da alfasha menene alfashan shine malamai suke ta ƙarin bayani zahirin alfasha shine zina ma'ana sai in zina suka yi don kuka sake su kuma su zauna a gidajen ku amma malamai suka ce bai taƙaita akan wannan ba idan zagin uwar miji suke yi ko kuma zagin uban miji su ma a kore su ba zauna ba ko kuma tana ɗaukan itace tana dukan kishiyanta ko kuma tana ɗaukan wuƙa ta bi kishiyanta da gudu sannan ma an sake ta ta dangana da gidansu a riba ta da gidan domin kar ta zo ta kashe kishiyanta a samu gawa ko makamancin wannan suna kai dai an ga illan nan zaman ta gidan haɗari ne to ta fita daga gidan amma in ba wani haɗari shi ke nan asali shi ne ta zauna kar a fidda ita ce iddan ta aure me yasa za ta yi idda aure in saki ɗaya ne ko na biyu watakila in tana ganin ta kullum ka tausaya mata ka mai da ita ko kuma wata ran ta burge ka ka ji cewa gara ma ka mai da ita kawai saboda Allah ta ce la tadari la Allah yujitu ba da zalika amma kila ka ji kana son kayan ka kuma amma in tana nesa da kai baka kallon ta ba lalle ne ka ji kana son kamar da ita ita kuma sai ta dau mataki tunda ba ta son rabuwa da kai in take na ɗaya ko biyu ta daidaici lokacin da za ka fita kasuwar ka ko wurin aikin ka sai ado sai kulliya ta zauna a bakin kofar gida inda za ka zo ka wuce ta in ka zo dawowa kuma nan ma ta yi kwalliyanta ta yi azo ta zo ta fuskanci kofar da take shigowa kana shigowa shi kenan sai ka ganta to haka watakila sai ka ce kai tare mai da ke ma kawai shi ne dalilin da ya sa ka ce ta yi idda a gida na fatan muna fahimta shi ya sa malamai suka ce in saki uku ne ba za ta zauna a gida ta tafi gidansu kawai dan arab lafi bin abbas ne kowa daga cikin magabata ce wa ayyu Amri, yahduku ba da zalika wai in sake uku ne to me zai faru kuma a cikin ba dama ma kamar da ita shi ba dole ka an ba ta wurin zama ba sai dai in ka ji tausayin ta ko kana da maslaha tana da yara to wa zai rike yaran ka sake ta sake uku sai da za ta zauna ta kula da yayan ta kike nan sai ka bar ta a gidan ka amma ta sa maka hijabi don ba muharraman ka bane sai ka kula maka da yaran ka wanda ke cewa ga akwai da yawa daga cikin matasa wanda ba sa son tayin sallan fashi kiran da fito suke yi don Allah malam ka ja sunnan su Allah ya ta harshen malam to su ji tsoron Allah in wani shagala ne da dai ne yake ana su bacci da wuri kuma su makara wanda ba daidai ba ne saboda haka ce sai rana ta fito ko karfe bakwai ko takwas ko tara kai sallah wannan akwai alaman tambaya don har kana da imani sosai in kai na farko ya mamaye hankalin ka zai tashi za ka ɗauki wato mataki a nan gaba ko da haka ba daidai wani sallah asuba sallah ce mai muhimmanci wanda manzo sun ake cewa damuna, kai sun din da ake samu a sallan asuba da ko da rarrafe ne da sun je wato ainihin sallan asuba ko da ka in dai ba zama lalura ba ko wani abu kai ba bai rijaye ka wannan bayoyin ka ba ne ba sakacin ka ba ka ga wannan kana da uzuri amma in sakacin ka ne ka gyara na'am kuma masu addu'o'i daga ciki wanda ya ce malam mu ɗalibai ne a ce malam Allah ya ƙara basira mu ɗalibai ne za mu shiga jarabawa suna roƙon malam ya sanya mu cikin addu'a Allah ubangiji ya saka da alkhairi wannan kuma yake cewa man Allah ya ji kan iyayen malam da namu baki ɗaya ya ce malam ya neman addu'a ne shi ma na ɗan kasuwa ne na da kokari to mutane suka gudu masa da zuciya mai yawa wasu suka kai masa yawa yana roƙon malam da yawa wasan ya shi Allah ubun ya bashi ikon biya sai wannan yake cewa don Allah malam muna faran addu'a akwai Alhaji Abubakar Falanki mai Falanki Kamati Allah ya yi wa babban rasuwa yau aka yi masa janaza Allah ya ji kansa ya gafarta masa to na dan uwa shi ma da yake kuma malam ta shi addu'a Allah ubangiji ya biya masa bukatun sa na alkhairi da nan to mai jaraba ubangiji subhanahu wataala ya taimake shi akan haka jarabawa wanda yake yafa matsala na kasuwa wanda Allah ya bashi mafita Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi gaba daya babban shi alhaji abu falanki da ya rasu Allah ya ji kansa ya gafarta masa a yi masa rahama kabarinsa akwai wani bawan Allah Suleiman baba wanda shi ma Allah ya masa rasuwa da zunna za mu tsakalla bayan sallan juma'a a masallacin juma'a na tsohuwar kasuwa to muna fatan ubangiji ta Allah ya ji kansa da fata masa ya saka ma a cikin kabarin sa Allahumma ghafir lahum wa kuma wa afihima to akwai malam Abdullahi Umar addu'a ranar talata za mu ƙara maimaitawa shi ma kullum muna tare da shi a nan wajen yana karatu duk lokacin da ake karatu yana zuwa ba ma karatu ma kawai ba yawanci ko ne karatu yana zuwa Allah ya ɗauki ransa shekaran jiya an yi masa sallah muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa mu kawai ta zama hutu ne a gare shi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su Allahumma ghfir wa afihim wa afu anhum wa akarin nuzulahum wa wasim mudkhalahum وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخلايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا موسين فرزق إيسان وان كانوا موسين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنه ولا تجعلها غفرا من غفر الميراث اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.